Bello ladanci wannan labarin duk ma iya cewa ya cike social media wato kamar Facebook a nan Najeriya musamman ma a Kaduna ma masu bin wato social media. Amma gaskiyan al'amari ni kaina tun da na ga labarin a Facebook na dudduba na bincika a can asibitin jami'ar Amadu ta Bello ta Zaria akwai waɗanda ne magana da su ba su bani hakikanin gaskiyan al'amarin cewa da gaske ba ne duka dai raɗi-raɗi ne kuma gaskiyan al'amari labarin ma bai da tushe balantana makama duk wanda ka tambaya zai ce maka shi ma ya gani haka ne shi ma ya gani haka ne kamar yadda aka yi ta raɗin wankan gishiri da shan ruwan gishiri lokacin da aka ce ebola ta shigo najeriya wato jita-jita inda akan wannan ebola din na yana saurin yaduwa kenan bisa dukkan alamu gaskiya al'amari dan eh, galadanci idan aka ce maka jita-jita a najeriya baya saurin yaduwa mutum ya yi karya domin labari ne za ka gan shi wayan fara shi kamar da wasa sai ya kai inda baka zata ba kuma da yake wannan maganar cutar ebola nan tana tsoratarwa landanan kaga abin ya yadu yau a ce ga ta auri kaza yau a ce ga ta auri kaza ai na ganin ba ma karo na farko kenan aka fara yada cewa ebola ta shigo kaduna ba akwai wanda ya yanke jiki ya faɗi a cikin garin kaduna gaba ɗaya har ruwan sama ya zo yana dukan gawan shi babu wanda ya zo wajen shi har ya rasu ana tunanin cewa wai zazzabin ebola ne ta kashe shi saboda haka da irin wannan jita-jitan suna saurin yaduwa musamman a nan kasan yanzu da yake ana fama da wannan matsalan yanzu dai magana da muke ebola har yanzu bata zo kusa da arewacin najeriya ba tana can dai inda take a jihar lagos kenan ko gaskiya inda dai har ake confirming cewa an sami wannan cutar ta ebola daga jihar lagos sai jihar enugu sai jihar eh, rivers wato fatakwal kenan ya zuwa yanzu duk inda ka ji wani an samu labari cewa wai gashi a arewacin najeriya to mu dai muna tunanin cewa jita-jita ne ba labarin ba da tushe balantana makama. Idan aka kwatanta yadda sauran kasashe suke kalubalantar yaduwar wannan cuta ta Ebola kuma aka kwatanta da Najeriya, shin Najeriya tana taka rawar gani kuwa ganin yadda har yanzu dai abin yana yaduwa amma dai bai zama ruwan dare ba kamar su Liberia da Saliyo. Wato nan dai nan kamar nan arewacin Najeriya musamman nan Kaduna inda nake kusan duk kwana ɗaya biyu sa an ce ana taron wayewa al'umma da kai sannan duka kafafen yaɗa labarai na gida za ka ji suna ta shirye-shirye waɗanda suke ƙoƙarin wayar al'umma da kai game da maganar wannan Ebola. Amma abin mamaki shine gaskiya al'amarin abin ya nima ya wuce wuri kuma wallahi gwamnatoci da dukkanin masu wada tsaki suna iyaka kokarin su domin a ga cewa wannan abin da ya ba amma labari na ƙaryan wato ƙanzon kurege yana nema ya fi ainihin gaskiyar al'amari mm-hmm. wato gaskiyar labari iya kokarin wayar da kan mutane da ake yi wallahi ana iya kokarin wayar ma jama'a kai a ƙarshe eh, saboda takatsantsan akwai wani tanadi na musamman da gwamnatin jihar kaduna ta yi mm, in aka samu mai ɗauki da wannan cuta a hukumance tunda ba abin nan na yi magana da hukumar bane akan wannan gaskiya ba zan iya cewa akwai amma dai a zahirance ko jiya din nan ina birnin zaria na ga ma'aikatar lafiya ta jihar kaduna tana yin wasu tarurruka akan wannan cuta kuma kusan kullum yanzu yau dinnan da safe ma na na je hamdala hotel na ga ana tarurruka da malaman asibiti akan kuma wannan cuta ne duk inda ka gana tarurruka na wayewa masu aikin likita ko aikin nas nas za a ga ana magana akan kokarin waye jama'a ne akan wannan cuta da su masu aikin jinya da kuma al'ummar gari madala wakilin kenan akan harkokin kiwon lafiya daga jihar kaduna malam nasiru yakubu birnin yaro mun gode haji nasiru to madala na gode